Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda kowa ta sani sunana don Yarbawa don gidan Maman Yabo. A kamar yadda ko da yaushe muna kawo muku talase-talase kala kala wannan karo talla ne na musamman talla ne akan Loki slot. Su kara maimaitawa Loki slot. Loki slot application game application ne wanda za ka yi recharging a cikin wannan game application sannan kai withdrawing idan kai winning a cikin wannan game. eh kafin mu fara buga wannan game din mu shiga inda yanda za ka yi kai downloading din wannan eh, application na lucky slot idan ka gama kallon wannan ha haka san bi wannan link na Loki, uh, eh, lucky slot kana shiga wannan link kai kai clicking akan link din sannan kai download zai kai ka wurin da za ka yi downloading na Loki slot directly ba sai ka sa wahala ba gasi nan ehem ga shi nan sai ka yi installing in kin yi installing sai ka siga idan kai farkon siga ne za ka yi new login idan kai kuma ka yi saba da application din sai ka yi register ga shi nan sai ka siga ka yi registration ga inda za ka rubuta number ka ga inda za ka rubuta eh, password naka ehem kana shiga zai nuna maka inda zaka sa numban ka da referral ID naka zaka yi amfani da referral ID naka zaka yi amfani da referral ID naka to ga shi nan ga gemagemi nan gage gemagomi nan kala kala muna da dragon muna da mary fruit ga luxury fruit ga shi kala kala zan zaba eh ga wandon ya zaba nan sina ya fara na yi betin a kan kudin da nake bukata buka zan yi bet eh na fara ya fara ayya kudina tana karuwa kasina ga kudina a sama tana karuwa ga kudin da ya samu yes Wallahi wannan application din da gaske ne ala trusted application ne wannan. Lucky slot is the trusted application. Wallahi sai ya koma. Allah sai ya kara kuti mai bala'i. Wallahi sai ya koma. Allah sai ya olon olon sai ya koma. Kasi kasi kasi. canta Santana tía. Ya sí, ya cara sí. Ya. Yes. Mulai dia cara kau bawa. Eh, bayan kin gama bugawa a take a wurin ki iya cire kudin da kika samu kina siga eh, eh. Za ki siga ki sa account number ki ki sa bank account naki bank name naki ehem gasi za ki iya cire kudin ki ta normal account sannan zaki iya cire kudin ka ta USDT ko TRC20 ehem gashi nan sai ka sa password naka na lucky slot sai ka withdrawing na take a wurin zaka cire kudin ka ba tare da ka je wani wuri ba sai ka sa account number ka sa bank name naka sai ka sa password naka ka cire kudin ka salin yali zaka iya cire kudin ka ta normal account zaka iya cire kudin ka ta USDT zaka iya cire kudin ka ta TRC20 kana gamawa pirit zaka je alert ya zige zige account naka lucky slot is the trusted application is the game trusted application thank you for watching this video